Titus Sura biyu Amma kai dai, dole ka koyar da abin da ya dace da koyarwa ta gaskiya, ka koyar da tsofaffin maza su kame kansu, su natsu, su horar da kansu, su kafu a kan gaskiya cikin ban gaskiya, da kauna da kuma jimrewa. Haka kuma ka koyar da tsofaffin mata su yi rayuwar da ta dace da matan da suke masu bi, ba masu maganar bata suna ba. ko masu zaman baye ga ruwan inabi, amma sai su koyar da abin nagari, sa'an za su hora da mata masu kuruciya su kaunaci mazansu da ‘ya'yansu, su zama masu kamun kansu, masu tsabta rai, masu iya kula da iyalansu, masu kirki, masu mika kai ga mazansu, domin kada a maganar Allah, haka kuma ka gargadi samari su kame kansu. a cikin dukan kome ka nuna kanka mutum ne mai aiki nagari wanda ya isa abin koyi ka yi koyarwarka da gaske tare da kwazo da kuma magana mai ma'ana wadda ba za a iya samun abin zargi a cikinta ba ta haka za ka ba abokan gabanka kunya yayin da sun rasa mugun abin da za su fada a kanmu ka umarci bayi su yi biyayya ga iyayen gijinsu cikin kome. su kuma sa a ji dadinsu, kada su mayar musu da magana ko su yi musu sata, a maimakon haka su nuna cewa su masu kirki ne da masu aminci, domin ta haka za a daraja koyarwar nan da take game da Allah mai cetonmu. Gama alherin Allah ya bayana mai kawo ceto ga dukan mutane, alherin nan yana koya mana mu bar rayuwa mara halin Allah da shawace-shawacen duniya. mu kame kanmu mu zama masu gaskiya a zuci muna masu halin Allah a wannan duniya mu yi zaman haka yayin da muke jira cikawar sa zuciyar nan mai albarka wato bayanar daukakar Allahnmu mai girma da mai ceto Yesu almasihu Yesu ne ya bayar da kansa domin ya fanshe mu daga dukan mugunta domin ya tsabtace wa kansa jama'a ta musamman waɗanda suke da kwazon yin ayyukan kirki, ka koyar da waɗannan abubuwa, ka karfafa masu jinka, ka kuma tsawata musu da dukan iko, kada ka yarda wani ya rena ka.